Mata biyu ne suke ciniki tsakaninsu da mai sayar da mesh na ƙarin gashi na mata. Adamu ɗan kasuwa ne, fuskarsa a murtuke da alamun damuwa. Yana zaune kusan wani mutum mutumi da ya sha ado, ba cinkoso, ba hayaniya, kamar ba sallah ba a cewar Adamu. Babu kasuwa ba mu san abin da yake faruwa ba a lokacin da akwai kasuwa idan sallah ta matso kasuwar tana cika ne makil da ɗan mutum har ma baka ka samu wurin wucewa. Amma yanzu duba fa kasuwar babu kowa a ciki ba mu ƙara farashin kaya ba sai dai mutum ya koka da aljihunsa idan ka ga abun kana so kuma baka da kuɗi mai shi ba zai baka ba in baka da shi ana da gobe sallah to tukunya ba za ta hau ba. Wannan rashin kasuwa bai tsaya kawai da masu sana'a sayar da mesh na ƙarin gashi na mata ba, har ma masu wuraren yin kitso suna kokawa da rashin kasuwa. Babu kasuwa ko kaɗan muna zaman jira kwanaki goma kafin sallah a shekarun baya muna samun cinkoson mata da ke zuwa wajen mu yin kitso amma yanzu kwanaki hudu kawai suka rage ma sallah babu kasuwa ko kaɗan. Anya kuwa wannan rashin cinkoso da hayaniyar shagalin sallah baya nuna cewa waɗansu ba sa fitowa ne sai ran maraicen sallah. Odil wata mata ce da ta saba yin kitso a wani ɗakin yin kitso ta zo ta shaidawa mai yin kitson za ta zo maraicen sallah a yi mata kitson kamar yadda ta saba. Na zo ne nan salon domin na wanke kaina. Ni dai kamar yadda ni saba sai maraicen sallah nake zuwa yin kitso. Yanzu na zo ne in wa mai kitson zan zo maraicen sallah da yi min kitso. A bangaren Adamu da abokanin kasuwancinsa wannan yanayin rashin kasuwa yana da tasiri kwarai da gaske akan yanayin cinikinsu a wannan shekara. Amma sai dai sun yi tawakkali da Allah suna jira abin da Allah zai yi a maraicen sallah. Mutari Muhammadu, Studio Kalangu.